Masu sauraro da fatan ku ne lafiya. Yau muna Alhamis tara ga watan Mayu 2019 ga kanin labarin maraicin yau. Kwamitin tsaro na gundumar Ayoru a jiya ya ɗau matakin sa ƙaimi ga tsaron ƙungiyoyi masu zaman kansu cikin karkarar. biyo bayan awon gaba na motoci biyu da aka yi a sansanin 'yan gudun hijira na mali da ke cikin garin za ku ji shugaban gundumar ayaru a cikin shirin namu sufuri da digo bakwai bisa ɗari shine kason kamuwa da cutar kanzamau ga mutanen da ke dauke da halin na kasa a niger inda kason jimilla na kasa ke bisa aunin sifili da digo hudu bisa ɗari za ku ji shugaban ong humanity inclusion a cikin wato binciken da suka yi. Domin baiwa mata 'yancin cin gishin kansu, ƙungiyoyin mata da dama wata mace ta girka a kwamin karkarar karma yaya kungiyoyin ke tafiyar da aikinsu amsar na cikin shafin rahoton musamman na maricen yau. Madala sunana gunguma man yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla. Taron majalisar shawara ga batun tsaro na gundumar Ayoru ya gudanar da wani taronsa a jiya inda ya ɗau matakan aiwata sintirin jami'an tsaro kai da kai da kuma baiwa ƙungiyoyi masu zaman kansu ONG jami'an tsaro a duk lokacin da za su rangadi da zaran sun shaidawa mahukuntan da wuri. Matakin zai ya zo ne bayan wato an ɗauke motoci guda biyu da suka cike da ke cikin wato sansanin 'yan gudun hijira a ranar talata wakilinmu abdullahi amadu ya firanta da shugaban gundumar ayaru hassan idrisa ga fasar kalamun nasa. tun da aka gaya mana cewa an ɗauki motoci guda biyu, motar APBA da motar CMA muka tashi muka je muka ga wurin. Mun gana da majalisar tsaro ta gunduma domin ganin matakan da za mu ɗauka saboda kada haka ta sake faruwa. Mun sa a wani lokaci akwai sojoji a wannan sansani, amma an shima da babu sojoji a wurin. Yanzu mun ba da umarnin sojoji masu sintiri su yawaita zagayawa a wannan sansani. Na biyu mun sanar da ƙungiyoyi masu zaman kansu cewa duk wanda ke buƙatar shiga daji ya zo ya gayi a yi masa rakiya ya je ya yi aikin sa ya dawo ba mu so mu kara ganin waɗannan ƙungiyoyi sun je daji ba tare da rakiyar sojoji ba har zuwa lokacin da za mu ga ƙarshen wannan al'amari yanayin kwanciyar hankali a yankin sahel ya yi kamari fiye da kima haka dai magabatan rassan majalisar ɗinkin duniya na burkina faso mali da niger suka bayyana a cikin wata sanarwa ajiya fiye da ƙazamin batak ba da kashi 150 aka kididdige a watan Afril da ya haddasa mutuwar mutum 300 a cikin shekara guda kimanin mutum 330 suka gujewa mazamninsu 100 suka yi gudun hijira a ƙasashe makwabta har wa yau a cewar wakilan makarantu 800 aka rufe da wajen gidajen likita 80 suka kasance rufe ko suke aiki rabi da rabi sun kuma sa kira ga ƙara taimakawa miliyoyin mutanen da ke cikin wannan bala'i a shafin cikin kasashen yankin na Sahel. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres na kira ga samun taimakon majalisa zuwa ga wato rundunar g Sahel inda a cikin wani rahoto ya bayyana damuwarsa game da taɓarɓarewar yanayin kwanciyar hankali a ƙasar Mali da sauran yankin Sahel. A wata sanarwa kamfanin dilancin labaru na Faransa, Antonio Guterres ya kesa cewar samun wato cikakkar aiwatawar aikin rundunar jason sahel ba za ta inganta ba sai ta samu tallafi na ka'in da na'in na wato hange mai nagarta don haka ya sake tambaya duk da kiwon da amurka ta yi ga wannan batu ya nuna bukatar gurin jason sahel ya samu tallafin kudaden majalisar ɗinkin duniya. Yawan cewar lantarki ake fuskanta a nan birnin Yamme 'yan kwanakin baya bayan nan hakan na muzanta asusun gidajen rediyo da talabijin na babban birnin ƙasa domin ko alatilas sai sun yi amfani da janareto abinda ke buƙatar sa hannu aljihu a shaidar Bello Usman na Canal Trois Niger da Jihadi wato Jadi Muhammadu na amfani inda suka ce. mu dai radio da talabijin ban ma mu yi aiki in ba da huta ba kenan kaga ya zamanto abu na farko wanda muke aiki da shi to idan babu shi kaga kenan akwai matsala to kaga aikin nan da gurfu da muke yi yana jayo muna wani kashin kuɗi can na daban tun da akalla ko ba mu kashe ba za mu kashe jaka 60 zuwa 75 ga ini saboda sayan gazuwa gaskiya abun na wahal da mu kwarai tun da akalla ma tana ma wunin duka ma mu samu awa ɗaya ko awa biyu na wuta duka sauran gurfu ne kenan ka ɗauka shi kenan gazuwa kin sawa ka ake kuɗi ne kenan kuma ga in wata mu wuta kuma a kawo faktir na nishe a ce kuma a biya wuta gaskiya ga wuni muna iya kashe jika tun zuwa saba'in haka na gaswal a wuni kenan yana da yawa gaskiya ni kiran da nake yi da gaskiya dai mutanen na dai su kokarta dai cikin wanga zahi su kawo muna wuta shaidar bello umaru da jadi muhammadu kenan kuka saurara cirewar lantarki kai da kai na iya haddasa ɓanna ga kayayyaki ma'abuta cinikayya da kamfanin gidan wuta a faɗar wani mai fafutuka ga kare 'yancin masu bukata duk lokacin da katsewar lantarki ta haddasa ɓanna ga kayan mutum to yana iya tambayar diya a wajen kamfanin gidan wuta ga fasarar kalamun da nufi arzika yawa rukayatu abdurrahman A yayin da kuka yi sanarwa kuna da wata na'ura a lokacin da za a sa muku wutar lantarki ko kuma bayan an saka muku wutar lantarki. Idan na'urar ku ta lalace kuna da 'yancin ɗaukar shami'in shari'a ya tabbatar da abubuwan da suka lalace. Idan ɓarnar mai yawa ce misali wani kamfani ta dalilin ɗauke wutar lantarki kayansa suka lalace mutum yana iya neman shami'in shari'a ya tattara bayanai ya shigar da ƙarar Nijelek a gaban kotu. Amma kafin kotu suna da da wata ma'aikata na Nijelek inda kuke iya kai ƙorafe-ƙorafen ku kuma akwai damar a biya ku diya. Abu ne mai kyau jama'a su sani Nijelek tana da ma'aikatar diya akwai hanyoyi da ake bi idan aka yi maka barna sai ka gabatar da takardu ga masu biyan diya su kuma sai su biya mutumin da aka yi wa barna dangane da haka. A kai da mutari Muhammadu da fasara. A fannin ilimantarwa kuma, malaman da suka yi hisabi ga jarabawar bakaloriya 2017-2018 har yanzu suna jiran a biya su sauran kudaden aikinsu a matsowar jarabar bakaloriya ta 2019 har yanzu akwai hazo a gabatun biyan nasu kimanin miliyan 700 na sefa suka yi saura a biya a cewar musa adamu babban sakatar na kungiyar malaman sakandare ta ƙasa ga kalmun da yawa asumana shina. kudin sanya corrector di bac suna bi gwamnati ya kai kama miliyon 700 har yanzu ba mu ga komi ba ba ba mu ba ba kira mu ba ba ke mun ga wannan lokaci za mu samu shi kwanakin baya minista da kanshi ya zo kyan service di bac yake mutane nan zuwa gaba suna duba yanzu za su yi su ba mu kudin mu abin da muke hata aiki da suka tambaye mu mu yi musu shi daidai mu yi shi su billahi su ko su ba mu kudin mu yanda ya kamata kahin mu ta yi wannan shekara mai zuwa amma war haka dai ba mu yi wani shawara da muka yanke magana mu ce ba mu zuwa ba ba mu yi shi ba mu komo ga batun kiwon lafiya kasan kamuwa da cutar kanjamau a wajen mutane masu dauke da halin nakasa a ƙasar Nijar yana bisa kaso sufuri da digo bakwai bisa ɗari kusan kashi biyu ga jimillar kason ƙasa. bayanin da ya fito kenan daga wato cikin wani bincike da aka yi zuwa ga fiye da mutum 800 da ONG humanity Inclusion ta fusa'anta tare da haɗin gwiwar haɗakar ƙungiyar masakan Hannatu Saibu ta humanity Inclusion ta ƙara ma Musa Hassan cikon bayani Asumana Shina da Farida mamman ɗauke da fasara. Mun gano kewa dabarun da aka samo tun wani lokaci sun yi karkata ne wajen mata masu zaman kansu, 'yan gudun hijira da masu tonon zinariya da sauransu, amma ba a taɓa kula ba da nakasassu. Ƙungiya mai zaman kanta, Imanite Inclusion da haɗin gwiwa abokan hulɗarta ta gudanar da wannan bincike na ƙasa inda ta mai da hankali kan jihohin ya mai tawa da zandar. Mun yi bincike akan tabi'u da kuma gwadin jini sakamakon bincike ya nuna cewa al'amarin kamuwa da kwayar cutar sida wajen nakasassu ya kusan ninka na ƙasa sau biyu. Binciken ya nuna cewa nakasassu ba san yadda ake yada cutar ba da kuma yadda ake amfani da hular kariya. Sannan suna da matsalar samun kaiwa da asibitoci. Mutane masu matsalar ji da gani ba su amfana da sakonnin waye kai. A ƙarshe akwai matsalar samun kuɗaɗe na ɗaukar ɗawainiyar kiwon lahiya. ana shi bangare babban sakataren kungiyar ƙasa ta masu halin na ƙasa sakamakon wannan bincike wajen mutanen nasu al'amarin yana da ban tsoro don haka kungiyar za ta nemi taimakon gwamnati da abokan hulɗarta na ganin an kare wa'annan bangare na al'umma wa'anda da dama ke cikin rauni ga abin da firun munkaila ya faɗawa musa hassan Abu na farko shine ganin gwamnati ta yarda wanda daga waɗannan alƙaluma ta saka masu fama da nakasa a cikin faɗakarwa na yaƙi da cutar sida. A ɓangaren abokanin hulɗa don su samu tallafawa a fuskar shirya ta tarurruka wayar da kawuna don waɗanda suke fama da nakasa su gane muhimmancin gwaji kuma idan suka kamu da cutar su sauwaƙa abin wajen ɗaukar nauyinsu. Sannan nan gaba ba wani aiki da za a yi ba tare da ana fassarawa wa mutanen ba domin sauka wayar da kawuna ga waɗanda suke da matsala ta ji su kuma masu matsala ta gani a samar musu da wata na'urar da ke ba su sauƙin karatu a lokacin ba da sanarwa a talabijin don su gane saƙonnin da ake yadawa. Bari mu leƙa fannin wasannin motsa jiki Aji na biyu na kofin kwallon ƙafa na mata na haɗakar ƙungiyoyin ƙwallon mata na ƙasashen nafiyar Afirka ta yamma Ifowa Zone B. Jiya Laraba aka soma kwambalar a birnin Abuja ƙasar Cote d'Ivoire. Ƙasa takwas a cikinsu da ƙasar Niger suke halartar wannan gasar wada za ta kwashe kwana goma ana gurmazau. A karon buɗa fagen ƙasar Cote d'Ivoire mai karɓar baƙi ta ragargaza ƙasar Togo da cibiyar da banza. Yau 'yan Niger za su fafatawa da 'yan kasar mali cikin rukunin bi tawagogin biyu suka kasance a wannan gasar kwallon kafa na nafiyar afirka ta yamma a shirye-shiryen wato studio kalangun dai suna zo muku ne daga nan birnin yami anguwar kano yanzu kuma ga rahoton na musamman domin baiwa mace 'yancin ci ga gishin kanta fati hauji ta kirkiro girkin kungiyoyin mata da dama a cikin kwamitin karkarar karma manufar da ita ce baiwa matan damar samun sararin cin gishin kansu da yadda suke bukata bari mu saurari firar da balkisa tarihi tare da fasara farida maman dauke da fasara domin mata su samu abin hannunsu fati haugi mai girka kungiya ce ta girka kungiyoyi da dama a kwamitin karma manuwarta ita ce nuna ma matan ƙauye hanyoyin da za su tafiyar da kasuwancin su yadda ya kamata a cikin fiyar da muka yi da ita ta bayyana mana yadda take gudanar da ayyukanta aiki dai ko a gida kike yin shi yana buƙatar kulawa balle ma a ma'aikata ai sai kin kula mu dai mutanen da suke haɗuwa sun gane ma juna wajen tsayar da ƙungiya ina cikin komin in karma ina ɗauke da ƙungiya 23 ne gaskiya ba mu gama buɗe ƙungiyoyin ba domin akwai mutane da muke sa rai za su zauwa yaya ne kika yi kika girka wannan ƙungiyoyin a cikin garin karma ta wace hanya taiwo kulu ƙungiyoyin dai suna tafiya muna ne tallafin babbar ƙungiyar nan ake kira mmd mata masu dubara mun zo ne saboda escv cure international babban ma'aikatan nan take kama mutane buɗe kungiyoyin mutanen suke zakuwa ganin saboda su zo su zaɓi aikin da za su iya yi mu ba su su yi shi wani irin unhwani ne mata suke samu a cikin wannan ƙungiyoyin wani irin ayyuka ne suke yi a cikinsu satiyan gono kai yangai wo almane biriyan no kai su suna zakuwa ne domin a taimaka musu wajen kula da dabbobi escv suna da ƙungiyarsu wata proje da ta ba su dabbobi wani suna zaka saboda yin sabuni da ɗinki da sauran ayyuka domin haka in akwai ƙungiyar da za mu iya buɗewa domin ya taimaka musu wajen samun ƙarin ilimi me yasa ba za mu yi shi ba muna tayya komin komin na garuruwa domin mu ƙara musu ilimi wajen yadda za su tafiyar da rayuwarsu da kuma ƙarin arziki kira da zan ma 'yan uwana mata shine su kwattan da hankalinsu duk wadda ta buɗe ƙungiya ya ba da hanyar da ta da bashi a cikin shi ko kuma ta ɗauki kuɗin furoje ta ke za ta kai banki domin samun musu da bashi don haka ina kira gare su kwatan da hankalin su. ba hankalinsu. Thomas Sauraro haka dai muka zo ƙarshen labarun da harshen Hausa. To amma studio kalanguna na shaidawa masu sauraron sa ta hanyar rediyoyin abokan hulɗa da cewar cirewar setin shirye-shiryen namu ya danganta ne da wato tangarɗa da ake samu akan jonin kumban da ke can ƙasar turai sai dai a gawarta muna game da irin abubuwan da ake ɗan ji za a ƙoƙari a daidaita komi da komi kamin lokaci sannan kuma rigingumu wato tsakanin al'ummomi rigakahi da sasantawa a cikin yankin boboi cikin yankin doso shine ma'udin muhawarar studio kalangu na maraicen yau ai saurare lahiya yanzu dai ga habibu garba ya zo ya gabatar muku da labaru halcan zabarmanci ni na kuɗan badan da arlit malamin gugu ke muku sallama a sharuwa lafiya. thank you